waɗanda suka taɓa zuwa haji su ba waɗanda ba su taɓa zuwa ba dama. Ita ce maslahar da hukumar alhazan Najeriya ta cimma a taron gaggawa don gano bakin zare ga rage kashi ashirin cikin ɗari na yawan alhazan kowace ƙasar duniya da Saudiya ta yi don wasu rushe-rushen gyara a da'irar masallacin Ka'aba. Shugaban hukumar alhazan Muhammadu Musa Bello da ke buƙatar mani ya su rungumi ƙaddara da kyakkyawar niyya ya ce alhazai dubu saba'in da shida ne cikin dubu casa'in da biyar za su samu damar keta hazo. Sai dai abin da muke roƙo shine don Allah muna kiran dukkan jami'a jami'in alhaji la'alla ko a federaliya ne kuma a jiha ya ɗauki wannan al'amari da ya zo ya tsaya ya aiki fi sabilillahi da tsoron Allah kar a yi amfani da wannan al'amari da ya zo mana a cuci maniyata ko kuma a ce saboda wannan wanda ke da hannu da shuni ko kuma wanda yake da kusanta da shugabannin ma'aikatan alhazan shine zai samu tafiya a'a a yi wannan abu bisa adalci insha Allah sannu da hankali nan da nan za a ga shekara mai zuwa Allah ya kai mu kowa zai samu tafiya kuma an yi tafakin cewa duk wanda saboda wannan sabon doka ba zai sami zuwa bana ba za a ba shi zaɓi in yana bukata a maida mai kuɗin shi to za a maida mai kuɗin shi gaba ɗaya ba ragi ko kobo in kuma ya ce a'a yana da niyan a riƙe mai kuɗin shi ne sai baɗi ya tafi falillahi alhamd a jihohi ne za su zazzauna su tattauna wannan al'amarin. Jami'an aladun jihohi na ba da tabbacin adalci wajen daidaita kujerun Usman Gurama na daga sakatarorin alhazai daga arewa maso gabas. Tun da ya zama haka ne wannan kuma duk duniya ne ba wai ko Najeriya ya shafa ba dole su ma majatan su hakuri. Shi yasa muka fi damuwa da su wanda suka taba zuwa dama abu ne na sauke farali sai su ba wa dama ga wanda ba su taba zuwa ba su je su yi. In Allah da aka ba mu haɗin kai a kai za a yi a ayi ragin nan ba sare da ya damar da kowa ba. Amma su wanda suka taba zuwa muna ƙara kira a gare su don Allah su hakuri su ba mu haɗin kai su baro wanda ba su taba zuwa ba don su samu su je. Sanarwar rage waɗannan kujeru ta zo ne kwatsam bayan ran taɓa hannu da jami'a jami'an Saudi Arabia kan yawan kujerun da aka saba warewa, da ma har ake neman ƙarin kujeru dubu ashirin da biyar don biyan bukatun maniyata. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.